Gidan kayan kiɗan na gargajiya ya fuskanci matsala sanadiyar ruwan sama masu yawa da aka samu bana. An gina gidan ne da laka, rufin sama na laka ne, babu itace. Sanadiyar ruwan saman wasu gimshikai sun rubuta lamarin da ya lalata wani bangare na rufin ɗakin. Yaya kayan kiɗe-kiɗen nan suke a yanzu? Ana iya aiki da su. Kafin hakan ta faru, mun ɗauki matakai. A lokacin da muka gano cewa akwai barazana, mun keɓe dukkan kayan kiɗa na gargajiya da ke wurin da kuma takardu. Abin da shafi amfani da su kun san kayan kidan an karkasa su ne dangi-dangi. Akwai masu fata haɗe da igiya, akwai waɗanda ba a hada su da komi da kuma na busawa. Akwai kuma wasu kaya kamar na bidiyo, na rubutu da kuma disk-disk. Kenan mu da wurin da ya dace mu tattali waɗannan kayayyakin. Mun keɓe su ne ta la'akari da alaƙa tsakanin su da kuma fanni, kuma inda muka aje su babu damar mu yi amfani da su. An fara aikin gyaran wurin da ya ɓaci. Ma'aikatar Minista mai kula da al'adu ta ba da izinin a yi nazari wajen ƙwararru shekaru na fannin gini marasa itace kuma sun mika muna sakamakon nazarin wanda a ciki suka bayyana cewa katangar ɗakin ba ta lalace ba wani bangare ne na rufi kaɗai ya lalace kuma ana iya yi masa kwaskwarima ma'aikatar ministan al'adu ta ce zancen ayi kwaskwarima ma bai taso ba ta gwammace a sake gina rufin baki ɗaya ya fi tabbaci kuma haka za a yi sun gabatar da wani nazari tare da kasafin kuɗi da kuma fasali domin sake gina rufin kuma ma'aikatar ministan al'adun na faɗuka tashin ganin an sake tada rufin saboda a mayar da kayan kiɗan da sauran abubuwa cikin gidan. la documentation dans le musée.